yau yammaci ne na alhamis 28 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyu daidai da biyu ga watan march shekara ta da sha a yau da izinin Allah muke sa ran fara karatun littafin sharhu masailul jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad nuna abdulwahab allah maɗaukin sarki ya ji ganshi sharhin da fadilati sheikh dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi wannan littafi na masailul jahiliya kasancewan malam fauzan ya yi mai wani kyakkyawan mukaddima dangane da me yake nufi da jahiliya da kuma karkasuwan zaman nan da suka zo kafin zuwan addinin musulunci muga mu matakaitu da abin da malamin ya riga ya ambata ba tare da mun yi wani shimfiɗa da sharan fage namu na musamman ba sai dai babu laifi mu ce wannan littafi ya dace a ce mun zauna mun karantar da shi a irin wannan yanayi da irin wannan lokaci da kuma irin yadda al'ummanmu suke kasantuwa a yau ba don komi ba sai don hasashe da kuma abin da muke gani na zahiri wanda yake bayyana a cikin da yawa daga al'ummanmu alamu ne na dawon wancan bakar jahiliyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya yaƙe ta kuma ya rushe ta domin ita kanta wannan jahiliyar da annabi ya zo ya tarar da ita ya yi gwagwarmaya wajen tumɓike ta abin da ya haifar da ita shine nisantan zamanin annabta da manzanci ma'anan wannan shine al'umma ne aka samu tsawon lokaci da tazara tsakaninsu da sakonnin da allah madaukin sarki ya saukar an waye gari waɗannan al'umma ko kusa ko nesa ba su samun tataccen sakon da allah madaukin sarki ya aiko manzanni da shi to sai zama sun koma suna kwaikwayo isu isu wanda ya fi iya fasaha da kwazo da iya magana a cikinsu sai ya kirkiro abin da suke ɗauka a matsayin shine addini al'umman da suke kan addini na kwarai su kuma sai aka waye gari an sanya musu karan tsana sai zama mutane suna rayuwa irin ta dabbanci rayuwa mara tsari rayuwa mara kan gado to a irin wannan hali ne za mu je allah madaukin sarki sai ya ji kan al'umma sai turo manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan haske da muke cikin shi a yau kuma muke fatan wanzuwa cikin shi har zuwa sanda allah madaukin sarki zai anshi rayuwanmu muna fatan allah ya girmama mu yi mana martaba ya ji kanmu ya ɗauki rayukanmu a ƙarƙashin wannan addini na musulunci tumalin muhammadu ɗan abdulwahab allah maɗaukin sarki ya ji shi. ya yi ƙoƙarin tato waɗannan masail na jahiliya daga abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna irin yadda ya fahimci illan waɗannan abubuwa da kuma yadda annabi ya zo da alkhairai da suka canji waɗancan abubuwa da suke da illa na jahiliya kuma abin da kai ce a yau duniyanmu ta yanzu da ake mata take da kirarin ci gaba da wayewa to wancan ƙazantar na jahiliya ne aka je aka kakkaɓe ake son a dawo mana da ita a matsayin wai shine ci gaban zamani to irin waɗannan abubuwa da muke ganin sun fara kunno kai sai maga ce wanda cancantan zama a fahimci waɗannan abubuwa domin a guje masu kuma allah maɗaukin sarki ya sa kunnuwa da zukatanmu su iya saurare sannan kuma su tintinintini wajen bin waɗannan abubuwan da yake da haɗarin gaske mutuwa ta same ka a ƙarƙashinsu kuma Allah ya taimake ku ku nakalta ku je ku isar da sakonnin a garuruwanku domin iyaye yan uwa abokan arziki kanni da ƴaƴa da yayye da makotanku su ma sarabauta da wannan alkhairin da kuka taho masa da shi to kamar yadda na ambata za mu taƙaita mu je irin abin da malam fauzan ya kawo a cikin wannan muƙaddima nashi da ya gabatar dangane da wannan sharhi da ma littafin masailul jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala to amma kai tsaye kafin mu shiga cikin karatun wannan littafi za mu so mu ɗan gabatar da dan taƙaitacce matuƙa wajen takaitawa na tarihin muhammad ɗan abdulwahab domin al'umma su san shi kusan mun zo mun yi tarihin muhammad dan abdulwahab a lokacin da muka fara karatun littafin kitabun tauhid tare da sharhin al-mulakhas kusan akalla mun kwashe kusan wata da rabi muna tarihin muhammad bin abdulwahab an yi bayanai gamsassun bayanai dangane da wane ne shi waye mahaifin shi wane ne malaman shi waye karantar a matsayin ɗalibai iyalan shi matan shi da 'ya'yan shi abokan hudun shi gwagwarmayan shi wajen yada addinin Allah fito na fito da yi da makiya Allah da makami wajen tabbatar da tauhidi da addinin musulunci shi ke fada a ja bayan ƙasa da yadda Allah ya albarkaci wannan da'awa ta Muhammad dan Abdul Wahab har yanzu ake cin moriyanta duk mun gabatar da waɗannan da kuma bayyana rubuce-rubuce da ya yi waɗanda suke kunshe da alkhairai masu ɗimbin yawa na daga ciki ga kitabut tauhid ga kuma wannan masailul jahiliya to tun daga nan kafin ka je da nisa za ka fahimci masu zagin muhammadu bin abdulwahab kusan a iya cewa ba su san shi ba akwai waɗanda kuma sun san shi to kuma su suna gaba ne da tauhidin da annabawa suka zo da shi shi kuma ya tsayu ya ce lallai sai dai a tsaya ma tauhidin annabawa to ku da kanku za ku yi ba da ansa da hukunci cewa dole sai a dawa da shi su sun rike tauhidin maguzawa shi kuma ya rike tauhidin annabawa kaga ba yanda za a yi tafiyan ta daya dole sai kokarin yakan wannan tauhidin da ya zo da shi to kuma yakan tauhidin kai tsaye ba zai yiwu ba sai an yaki shi wanda ya zo da sakon a nuna mutane ba nagari ba ne nuna mutane mutum ne da ya zo ya haifar da tashin tashina da rashin zaman lafiya ya kawo hari gido a cikin al'amarin zaman yau irin abin da kafirai na da da na yanzu suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa domin su ga sun wargaza saƙon da Allah ya aiko shi da shi to shi ma malam Muhammadu bin Abdulwahab ya fuskanci irin waɗancan matsalolin yanzu idan ka ɗauko wannan littafi na masailul jahiliya duk mutumin da yake bin wannan abubuwa suka zama halin shi ne ɗabi'un shi ne addinin shi ne sai malam muhammad ɗan abdulwahabi ya ce lallai a bari to ko zai iya kan iyawan shi wajen ya ga yayake shi haka ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi yasa alherin allah ya kai ma wannan dattijo kuma ku fahimci yadda rayuwar shi take da yadda ya kokari da yadda Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a wannan aiki da yayi to dai mala ce nubzatun mu'jizatun fi hayatil muallifi ga ɗan takaitacce ɗan tarfi na tarihin marubucin wannan littafi za mu karanto wannan ɗan tarihi shi ne daga abin da malam fauzan ya kawo a sharhin da ya yi mai suna al-mulakhas fi sharhi kitabi tauhid mala ya ce nisbuhu ko nasabuhu nasaban shi muhammad dan abdulwahab mala ya ce huwa sheikh muhammad bin abdulwahabi bin suleiman bin ali cikakken sunan shi mala ya ce shehun musulunci muhammad dan abdulwahab dan suleiman dan ali min ali mushrifin min qabilati bani tamimin al-mashhura shi malam muhammad bin abdulwahab ya fito ne daga kabilan banu tamim shahararriyar kabila fitacciya daga cikin ƙabilun larabawa wa imamu da'awati salafiyya sannan kuma limami ne jagora ne na wannan da'awa na salafiya fi najad a ƙasan najad wa ha da kuma wasu garuruwan da ba ma najad ba ita wannan najad najad ne ta ƙasan saudiya nan dabda Riyad. mun gano wannan da kyau ko wannan najad a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwata-kwata bata a bayan rasuwan annabi ne da dadewa aka haifar da wannan gari na najat ko mun fahimci wannan da kyau ko amma a zamanin annabi akwai najat kusan akwai daya a kasan iraki wacce ita wannan najat na iraq to sanannen najat ne wanda hatta larabawan makka sun santa shi kan shi manzan rahama ya san da ita allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce nash'atuhu wa ilmuhu malam muhammadu bin abdulwahab tasowayin shi da kuma fafutukan da ya yi wajen neman ilimi wulida fi baladi baldatin al'uyaina an haifi muhammad bin abdulwahab fi baldatin uyaina a wani gari da ake ce ma uyaina qurbi madinatin riyad wannan gari yana dab da wani ƙauye ne da ke jikin gari ko birnin riyad na saudiya a yau an haife shi hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ko mun fahimci wannan da kyau ko wa hafizal qur'an al-karima wa huwa sagirun malam muhammad bin abdulwahab ya haddace alkur'ani tun yana karami wata talammaza ala walidihi kuma ya fara neman ilimin addini ne a hannun mahaifin shi qadil uyaina a lokacin mahaifin na shine babban alkali na wannan gari na uyaina fi waqatihi a lokacin da mahaifin shi ke raye shine alkalin garin وعلى غيره من مشاهير علماء نجد كما مالم محمد بن عبد الوهاب yayi karatun addini a wajen fitattun malaman ƙasar najad wal madina da kuma malaman madinatul munawwara wal ahsa da malaman ahsa wal basara da malaman ƙasan basara fa'adaraka ilman gharizan sai shi malam muhammad bin abdul wahab kasancewan karatun da ya a wajen fitattu ƙwararru malamai sai ya samu ilimi mai yawan gaske wanda wannan ilimi da ya samu a hallahu lilkiyami bi da'awatil mubaraka shi ya cancantar da shi ya ƙwarar da shi wajen ya tinkari wannan da'awa da ya assasa mai albarkan gaske fi waqatin ya fara da'awa ne a wani lokacin da intasharar fihil bid'a bid'a ta yaɗu wal khurafat da hayaniya da harguwa da bankaura iri-iri da sunan addini wattabarruku bil quburi wal ashjari wal ahjari a lokacin da mutane suke neman albarka ga kabarurruka da annabi karara ya hana kuma ya tsine mai yahudawa da nasara sakamakon tabarruki da suke da nasu kabarurruka da kuma itatuwa bishiyoyi da kuma duwatsu dukkanin waɗannan abubuwan da annabi ya yaƙa ya rushe su a lokacin yana raye bayan tafiyan shi da tsawon zamani sai kuma aka dawo da su to daidai wannan lokaci malam muhammad bin abdulwahab ya yi karatu kuma ya tinkari da'awa a daidai wannan lokaci waɗannan bidi'o'i da shirka sun kunno kai kuma sun samu karɓuwa sun yi ƙarfi a cikin al'umma faɗama rahimahullah sai malam muhammad bin abdulwahab ya tsayu bidda'awati ila tashihil aqida wajen kiran mutane akan su inganta kuma su kyautata aqidansu wa ikhlas li ibadati lillahi wahda da kuma tsarkake bauta ga Allah shi ɗaya. wa allafa iddata kutubin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta littattafai masu ɗimbin yawa min ashhariha daga cikin littattafan shi da suka fi shahara hazal kitab shine wannan littafi da ke gabanmu mala ya ce faƙadar laƙiya kuburan aziman hakika littafin nashi ya samu karɓuwa sosai ladal ulama a wajen malamai wal muta'allimina da kuma ɗaliban ilimi wa nubihi bihi dirasatan wa sharha malamai sun riƙe wannan littafi matuka suka ba shi kulawa ta hanyar saka shi suna karantar da ɗalibai kuma suna yi ma littafin sharhi Fahuwa kitabun badi'ul wada'i littafi ne wanda ya zo da wani tsari mai ban sha'awa azimul fa'ida kuma yana ɗauke da fa'ida mai girman gaske na fa'allahu bihi halkan kathira allah maɗaukin sarki ya amfanar da wannan littafi al'umma masu ɗimbin yawa wa ƙarbaƙiyar sheikh tilata hayatihi mu'alliman الشيخ محمد بن عبد الوهاب ya kwashe rayuwar shi gaba ɗayanta a matsayin mai karantar da al'umma addininsu wada'iyan ilallahi ta'ala kuma a matsayin mai da'awa mai kiran mutane akan abi Allah kaɗai amiran bil ma'aruf ya tsaye wajen umurtan mutane da aikata ayyuka kyakkyawa wannan hayan anil munkari da kuma hana mutane dangane da miyagun ayyuka ila an tufiya ra'iyya, har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa a garin dir'iyya korba madinatin riyad dab da garin riyad a shekara ta shida. mala ya ce wa ta kharraja ala yadihi adadun kabirun min ulama malam muhammad bin abdul malamai masu ɗimbin yawa sun koyi karatu a hannun shi har sun zama manyan malamai wa in mata da'awa kuma sun waye gari sun zama limamai a fagen da'awa na kiran mutane zuwa ga abi addinin Allah ajzalallahu lahul ajra wa thawab Allah madaukin sarki ya haɓaka lada Allah madaukin sarki ya girmama ya haskaka ga kabarin shi waje alal jannata sannan Allah maɗaukin sarki ya sanya aljannal firdausi ita ce makoman shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahabihi tsira da amincin Allah tabbata ga annabinmu da iyalan gidan shi da kuma sahabban shi a takaice kuma na takaitawa matuka kun ji abin da malam ya gabatar mana dangane da tarihin malam muhammadu ɗan abdulwahab allah maɗaukin sarki ya ji shi kamar yadda muka bayyana wa mutane mahimmancin wannan littafi a irin wannan lokaci da kuma irin yanayi na jama'an mu a yau hakikanin gaskiya al'amarin ma zai ƙara fito maka sarari ne a lokacin da karatun littafin nan ya mika kaji abin da ke kunshi a ciki asalin littafin wannan malamin da muke tarihin shi shi ya rubuta shi sanya mai masailul jahiliya الدكتور صالح bin فوزان bin عبد الله fauzan shi kuma sharhi ya kawai ce sharhu masailul jahiliya Allah maraukin sarki ya maso sakayya da gidan aljanna malam ya ce bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu al muqaddima jama'a ga shimfiɗa da sharan fage na marubucin wannan littafi malai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya da yabo su tabbata ga allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin sannan tsira da amincin allah su tabbata ga annabinmu muhammad wa ala alihi da iyalan gidan shi wa ashabihi da sahabban shi ajma'in gaba ɗayansu amma ba'adu mala ya ce bayan haka faɗad kuntu alkaitu darasan fil masjidi malam fauzan ya ce yadda al'amarin ya kasance kadai na gabatar da wani darasi ne a masallacinmu wanda ta manu sharha masailin jahiliya wannan darasin ya kunshi sharhi ne na matsalolin jahiliya allati zakaraha shekul islam al-mujaddid wanda shehun musulunci wanda ya tsaye wajen jaddada addinin da annabi ya zo da shi ya inganta shi ya kauda bid'a ya kauda shirka ya kauda son zuciya da al'adu a sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullah fi risalatin muhtasira a wani ɗan takaitaccen risala ya rubuta wannan sai shi malam fauzan ya miƙe a masallacinsu ya gabatar da shi a matsayin lacca ya ma mutane 'yan nasihohi kamar yadda namu malamin shi ma ya yi nasiha da lacca ya ɗauki wannan littafi ya sanya mai matsalolin jahiliya ya karantar da mutane abubuwan da littafin ya kunsa wa kana ba'du tullab sai aka samu wasu daga cikin ɗaliban ilimi humullah Allah madaukin sarki ya ƙara datar da su kad sajjalu tilka durus sai suka tafin suka yi rikodin ɗin wannan darussa fi ashirita a kasusuwa na odiyo wa kama ba'aduhum jazahullahu khaira sai ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai sai ya tsayu Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi bi tafrigiha wa kitabatiha ya ware wannan lecture sai ya rubuta ta gaba ɗaya wa aradaha alayya sai kawo min in duba cewa ga irin yanda ya fahimci lecture kuma ga gudunmuwan da shi ma ya bayar ya kofi ta gaba ɗayan abin da na yi a cikin takardu falamma qara'atuha malam fawzan yace yayin da na karanta wannan abin da ya rubuta daga abin da na gabatar a masallaci istahsantu taba'iha yace sai naga kai ai a bugata wa nasharuha sannan a yada ta tsakanin mutane li ummul fa'idata fiha saboda alfa'idan da za a samu ya gama kowa ba mutanen masallacin mu kadai ba mala ya ce alama fi zalika sharh min naqasin wa dafin duk da abin da wannan sharhi na waya kunsa na taƙaitawa ko bai kai ya komo ba abin da yake nufi kenan ma'ana ba sharhi ne ma aka zage kwanduwa aka yi sosai ba an ɗan yi abin ne sama-sama don a nasihanci mutane to amma dai akwai fa'idan a buga alherin ya kai ga waɗanda suke na nesa ne ikon Allah wannan guri na malam fauzan allah madaukin sarki ya cika mai domin ga alkhairin ya zo har nan allah madaukin sarki ya yada shi ko'ina walakin kama ya ƙuluna bala ya ce sai dai kamar yadda masu iya magana ke cewa shai'un khairun malla shai kaɗan ya fi babu kuma gano wannan da kyau ko ma'ana sharhin ɗan kaɗan ne bai kai ya komo ba to dai da babu gara ba daɗi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne abin da yake nufi wa arju mala ce ina fata ina roƙon arziki ga mimman ƙara haza sharh ga duk wanda ya karanta wannan sharhi wa adaraka fihi khata ya tsinkayo kusakurai ya ga wani kuskure daga cikin kurakuran da ke ciki ayyan bihani lalle ya kwadaitar da ni alaihi list da raki da in marmaza in gyara kun ji malaman salaf ko duk wanda ya ga kuskure a cikin abin da suke a kai to ya marza ya isar da wannan kuskuren gare su domin sa ɗauki matakin gyara malin sai yake cewa waffaƙallahu jami lil ilmin nafi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya datar da kowa game da ilimi mai amfani wal amalu salih da kuma aiki na kwarai sallallahu ala nabiyina muhammadin tsira da aminci ya tabbata ga annabinmu muhammad da iyalan gidan shi da sahabban shi malai ce al-mu'allif wannan ɗan takaitaccen bayani ne na malam fauzan da kuma tarihin rubuta wannan littafi da dalilin da ya sa aka yi shi malamin ya gabatar mana fajazahullahu khaira Allah ya saka mai da alkhairai mara yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da jinjinan ban girma su tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallama wa baraka ala نبينا muhammadin. Tsira da amincin Allah da albarkan Allah su tabbata ga mu Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in haka tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidan shi da sabon shi gaba daya wa ba'adu malam Muhammad dan Abdul Wahhab yace bayan haka qala al-shaykh qala islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati risalatihi to a shimfidan wannan littafi ga abin da malam muhammad bin abdul ya faɗi ya ce hazihi masail waɗannan wasu matsaloli ne khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahalal jahiliya wanda mutanen jahiliya suna aikata waɗannan abubuwa ko dai aiki da gabansu ko kuma furuci da bakunansu ko ƙuduri a cikin zuciyarsu ko kuma haka mu'amalansu ta kasance to da annabi ya zo sai ya saba masu gaba ɗaya saboda babu alkhairi a ciki to shi ne ake son ka fahimta a an karar da kai saboda idan akwai shigen irin waɗannan abubuwa tattare da kai sai ka ji tsoron allah ka bari malam yake cewa su waɗannan ahalul jahiliya su ne alkitabi alkitabai alkitabiyai ne su ne waɗanda allah maɗaukin sarki ya ba su littafi su biyu wal ummiyina da kuma ummiyai mimma la gina lil na an fatiha mun gano wannan da kyau ko wanda musulmi bai da ma wani amfani da cin moriyar da zai samu dangane da sanin waɗannan abubuwa cin da annabi ya zo ya rushe su amma sai malu ya kawo wani baiti ce yi zuhiru husnahu addiddu ko bi diddiha tatabayyanu al-ashiya'u yace faddiddu kishiyan abin da ke kishiyantan al'amarinka zuhiru husnahu shi ke bayyanar da kyawun abin da kake a kan shi yanzu in babu mummuna ba a taɓa gano kyakkyawa in babu jahili ba a taɓa gane mai ilimi in ba marowaci ba a san mai kyauta ba ko mun gane wannan da kyau ko in ba musulmi ai ba a san kafiri ba kuna fahimtar wannan da kyau ko malam sai ce wa didduha ta tabayyana al'ashiya inda kishiyar abu to shine ake fahimta yanzu misali in duka duniya zalunci ake ai ba san adalci ba kuma gane wannan da kyau jama'a to ma'ana zalunci kishiyan shi adalci jahiliya kishiyan shi musulunci to in akwai kishiya to ana fahimtar ɗabi'un ɗaya kishiyar Allah ya sa mu dace malam muhammad bin abdul ya ce fa hammu ma fiha wa ashadduha khataran malam ya ce mafi mahimmancin abin da ke cikin waɗannan matsaloli na jahiliya kuma mafi haɗari daga ciki adamul imanul qalb Shin a wannan zamani na jahiliya ba su da imani a zuciyarsu kwata-kwata bima a bihin rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da ɗaya ba a same su sun yi imani da abin da annabi ya zo da shi ba fa'inin zafa ila zalika sani ma alaihi halin jahiliya idan ka ɗauko irin rayuwan mutanen da suka rayu a zamanin jahiliya gaba ɗayansu sai ka hada da cewa amma abin da kai ce suna da yancin su abin da suka ga dama sai dai ba su da imani sai mala ya ce tammatul khasara tun daga nan khasara da tabewa ta faru to daga nan ya kama daga tsaya ka fahimta duk yadda kake ganin wane ya waye ko kake ganin wane yana da wani abin da ya fice a kan shi ko kake ganin shi yana da wani alkhairi ko yana da wani matsayi da ya burge ka to faka sani muddin bai da imani to babu hasararre taɓaɓɓe irin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa duk mutumin da bai da imani kowaye bai da alkhairi a kusa ko a nesa shi yasa mala ya ce duk alkhairan da mutanen jahiliya ake ganin kamar suna da to cin da ba su da imani to sun cika taɓaɓɓu hasararru allah ya kiyaye mala ya kamar kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce na amanu bil batili kun ga waɗanda suka yi imani da ƙarya suka yi da ɓanna su gamsu da abin da ba shi annabawa suka zo da shi ba wa kafaru billahi kuma suka kafirce ma Allah ula'ika humul na Allah madaukin sarki ya ce waɗannan su ne khasararru taɓaɓɓu kuma duk wanda ya bi su to zai raka cikin wannan hasara da tabewa shi yasa jama'a duk wanda bai imani da abin da manzon Allah ya zo da shi ba kowaye da nassin alqur'ani da nassin wannan aya Allah madaukin sarki ya kira shi kafiri kuma imanin shi Allah ya kira shi da batil sannan ya ce tababbe ne ina fatan mun gane wannan da kyau ku ji ayan na amanu bil kunga kun ga waɗanda suka yi imani da abin da yake batil ne ƙarya ɓanna suka bi abin da ba gaske ba wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah ula'ika humul khasiruna waɗannan su ne khasararru aya ta hamsin da biyu a cikin sotul an kabuti wannan shine abin da malam muhammadu bin abdulwahabi ya fara shimfiɗa da sharan fage da shi to malam salihin alfauzan sai ya ce a sharh wannan bayanin ga sharhin shi hazihi risalatun min rasail sheikh muhammad bin abdul wahab wannan yana daga ɗan takaitaccen littafi da malam muhammad bin abdul ya rubuta daga cikin 'yan takaitattun littattafan da ya rubuta ismuha sunan littafin masailul jahiliya Allate khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahlal jahiliya wanda wasu matsaloli ne da annabi yayi bare duniya yi baran baran da mutanen jahiliya suka yi nasu waje yi nashi waje tashtamilu ala mi'atin wa thamanin wa ishirina mas'ala wannan littafi na masailul jahiliya ya kunshi matsaloli guda 128 ne a cikin shi a ce abubuwa ɗai ba ƙananan al'amura ba ne dukkanin waɗannan abubuwa ba alkhairi a cikinsu kuma su ne kundin jahiliya ya kunsa sai annabi ya zo da kundin da ya saba ma nasu gaba ɗaya kamar yadda muka ambata da farko shine sai aka samu turawan yamma a yau da da'awan wayewa da da'awan ci gaba da da'awan ilimi da da'awan koma mai suke fade suka je suka kakkaɓo ma wancan abin da annabi ya wargaza ya aka binne shi aka da jin labarin shi suka kakkaɓo mai kura suka dawo da shi a yau suna talla in baka ɗauki wannan abin da suka ɗauka shi ne daidai ba to sunanka ba ga daji, sunanka ba waye ba sunanka mai zafin keshin addini sunanka sunanka gashi nan iri-iri to kuma waɗannan matsaloli na jahiliya iyayensu da kakanninsu ne suke manzo Allah ya ce ba daidai ba ne to shi yasa sai kai ka tsantsan kai hankali mala ya ce istakhlasaha shi malam muhammad bin abdul wahab ya tsamo su ne min alkitabi wa sunna wa aqwalu ahli ilmi daga cikin alkur'ani da sunna da kuma bayanai da manyan malamai masana ilimi suka yi malam ya ce wal ghardu min zalika manufan da ya sa malam muhammadu ibnu abdul wahabi yi wannan littafi saboda ya bayyana ma mutane hadarin waɗannan matsaloli na jahiliya shi ya tambihul muslimina ya kokarin faɗakar da musulmi ne min ajali an yajtanibu hazihil masail saboda su nisanci waɗannan matsaloli masu kunshe da musibobi iri-iri li'annaha khatiratun jiddan saboda suna da hadari matuka hadarin da waɗannan masail na jahiliya ke ɗauke da shi jama'a ya ɗarama hadarin kwalara mai kashewa farada ya fi hadarin cutan kanjamau hadarin da waɗannan matsaloli ke ɗauke da shi ya fi hadarin cutan foliyo in akwai ta jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya kiyaye Malam ya ce wa bayyana rahimahullahu anna hazil masaila mimma khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahlal jahiliya malam ya bayyana cewa annabi ya saba wa mutanen jahiliya akan waɗannan matsaloli gaba ɗaya minal kitabi yayi ne daga waɗannan da aka baiwa littafi su biyu wal ummiyai ne da kuma ummiyai gaba ɗaya mala ya ce walkitabiyuna almurad bihim su waɗannan da ya ce an ba su littafi abin da yake nufi da su ahalal kitabi minal yahudi wa nasara ahalul kitab yahudawa da nasara li'annal yahuda indahum kitabut taura saboda yahudawa ai a wajensu akwai littafin a taura allati anzala Allahu ala Musa alaihi salam wanda a taura Allah madaukin sarki ya saukar ma annabi Musa ne wan nasara su kuma nasara indahum kitabul injil suna da littafin injila allazi anzalahu Allahu ala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam wanda Allah madaukin sarki ya saukar da injila ne ga annabi Isa dan Maryam tsira da amincin Allah sabbata gare shi falizalika to saboda waɗannan littattafai da aka saukar ma waɗannan annabawa guda biyu son mu bi ahalar kitab su yake kiran mabiyansu da cewa masu littafi wa humul an to su waɗannan yahudawa da kuma nasara a yanzu yutlaquna ala taurati suna kiran littafin a taura da aladul kadim ma'ana old testament mun gano wannan da kyau ko tsohon alkawari shine al'adul qadim au asfarul qadima ko ce littattafan farko ko da daddan littattafai wa yutlaquna alal injil ita kuma littafin injila suna ce mata asfaru ahadul jadid shine new testament alkawari ko sabon alkawari haza fi istilahihim malai ce wannan shine istilahi definition da suke kiran waɗannan littattafai da shi ina fatan mun gano wannan da kyau wahuma kitabani azimani littafin attaura da littafin injila littattafai ne guda biyu manya-manya an zalahumullahu ala nabiyaini wanda allah maɗaukin sarki ya saukar malli annabawa guda biyu Karimaini ne annabawa masu mutunci kuma musa wa isa alaihi salam shine annabi Musa da annabi Isa amincin Allah ya tabbata a gare su la siyama taurata musamman ma a taura fa innaha kitabun azimun a taura babban littafi ne wal injil ita kuma injila mukammilun laha wa musaddiqun laha an kawo ta ne saboda a cika a taura injila kuma ta gazgata a taura ina fatan mun gane wannan da kyau kaman littafin injila cikamakin littafin taura ne ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wani zalika to da wannan ne son mu bi ahalin kitab sai ake kiran masu wannan littafi da cewa mutane masu littafi malin ya ce wa farakan bainahum wa baina ghairihim sannan kuma a iya tartance mun gano wannan da kyau ku zama farkan tacewa ne da rarrabewa da tantancewa bainahum wa baina ghairihim tsakaninsu da wasunsu mimman laysa kitab wanda su Allah madaukin sarki bai saukar masa da littafi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to duk sanda kaji an ce ahlul kitabi to kaji abin da yake nufi kuna fahimtar wannan kuma a cikin littafin nan malam zai yawaita faɗan ahlul kitab ahlul kitab ahlul kitab wa ammal ummiyuna amma su ummiyuna da malam ya ambata fal murad bihim abinda ake nufi da su al arab sune larabawa alladhina la yadinuna bidiyana taini wanda su ba sa bin ɗaya daga cikin waɗancan addini na yahudawa ko addinin nasara mala ya ce mu bi ummiyai ne an kira su da ummiyina ne jam'u ummi mun gano wannan da kyau ko nisbatun ilal um an danganta zuwa ga uwa wal ummi huwa alladhi la yaqra'u wa la yaktubu shine wanda bai karatu bai rubutu bai iya karatu da rubutu ba fa innahum domin su laraba a wancan lokaci qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib ba sa karatu ba sa rubutu a mafi rinjayen lokaci walesa indahum kitabun qabla nuzul alquran ba su da wani littafi kwata-kwata kafin saukan alkur'ani falizalika to da wannan ne sai a kira da cewa su ummiyai ne kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah maɗaukin sarki ya ce huwa ba'asa ba'atha fil ummiyina rasulan Allah maɗaukin sarki shine wanda ya aiko manzo daga cikin ummiyai minhum shi ma annabin daga cikinsu ne kina ashe ummiyuna su ne larabawa domin annabi balarabe ne wa kama ƙala ta'ala haka kamar yadda allah maraukin sarki ya ce wa ma'atainahum min kutubin san ba mu aiko musu da wani littafi ba ya ha wanda suke koyan karatu a cikin shi wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhirin kuma kafin kai ba mu turo musu da wani mai gargadi ba kenan wannan yana ƙara tabbatar mana su larabawa a wancan lokaci ba su da littafi ko ba manzo zuwa cikinsu shi yasa ke kiran su da cewa ummiyai ne su wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce zira qauman ma a aba'ahum an aiko ka ne kai ma mutane gargaɗi kai masu wa'azi al'ummomin da a baya ba aiko ma iyayensu da mai gargadi irinka ba fahim ghafiluna sai suka zama rabkanannu sun rabkana saboda ba wa'azin annabawa ba littafin annabawa abin ta takeici ma da annabin ya zo musu da wa'azin sai suka ƙara rabkanewa gaba ɗaya malam sai yake cewa fahaza ma'anar ummiyin wannan shine ma'anar ummiyai wanda wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi annahu ummi duk da haka kuma a wani waje a cikin alkur'ani sai gashi Allah madaukin sarki ya siffanta annabin shi da cewa shi ma ummi ne qala ta'ala Allah madaukin sarki ya yace allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi waɗannan da suke bin annabin nan ummi wanda bai iya karatu da rubutu ba allazi yajidunahu maktuban indahum wanda su yahudawancan da nasarancan sun samu bayanin shi dalla-dalla cikin attaura da linjila allah ce fit tauratu wal injili a cikin littattafansu ya amurhum bil ma'arufi cewa annabin zai zo zai yi aikin umarni da kyakkyawa wa yanhahum anil munkari kuma zai yi ƙoƙarin hana su miyagun abubuwa fa kaunuhu ummiyan kasancewar annabi ummi la ya wa la ya bai karatu bai rubutu wa a bi hadhal kitabil azim tare da haka yazo da wannan babban littafi dalilin ala sirki risalatihi wannan yana nuni a bisa gaskiyan abin da yazo da shi na manzanci wa fi zalika mu'jizatul lahu wannan ko mu'ujizan shi ne ya zo da littafin da ya gagare ƙwararru masana masu ilimin karatu da rubutu na zamanin shi da bayan zamanin shi an ƙalubalance su su zo da irin sun kasa wannan mu'ujiza ce babba wanda Allah madaukin sarki ya bayyana ta daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace ce fal'arab kun ga larabawa ummiyuna al'umma ne da ba su da karatu ko ba su iya rubutu ba wa nabiyuhum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummi haka shi ma annabin ummi ne ina fatan mun gane wannan da kyau ga annabi wannan mukami ne gare ka a yau kai kuma na ƙasa ce ina fatan mun gane wannan da kyau shi bai iya karatu da rubutu ba don Allah ya ba alkur'anin da ya aiko da shi kariya in kun ce shi yayi to ai bai iya karatu da rubutu ba ya kai yayi Allah ne ya bashi ya zo da abin da ya gagare hukuma su karatu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala ce wa ammal jahiliya amma ita kuma jahiliya jama'a kun ji yadda sharhi ne yake tafiya ko to haka ake so komai sai an farfasa maka shi ka gane shi ka san shi yadda ya kamata ka samu ilimi domin ka isar da sakon da annabi ya zo da shi kai ma ka agaza mai wajen rushe jahiliya mala ya ce amma ita jahiliya falmuradu biha an nisbatu ilal jahali abin da ake nufi da ita dangantawa ne zuwa ga jahilci wal jahalu shi kuma jahilci adamul ilimi shine rashin ilimi wal jahiliya hiya allati laysa fiha rasul wannan zamani na jahiliya shine zamanin da babu wani manzo walaysa fiha kitab ko babu wani littafi da Allah ya aiko ya ce abi wal murad biha da ake nufi da ita ma kana qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zamanin da ya zo kafin aiko annabi ma'ana zamanin da aka yi kafin aiko manzon Allah da wannan sako qala ta'ala Allah maraukin sarki ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ku rika fita ya ku matan musulmi fita na tsareci kuna barin jikinku a fili kamar yadda jahilan farko suke yi kuma gano wannan da nassin alkur'ani Allah ya kira wancan fita da cewa tabarrujal jahiliyyatil ula Allah ya yaƙi annabi ya rushe wancan jahiliyar sai zo masa da sa hijabi mun gane to yanzu kenan in muka ce wancan jahiliyan ta fara kunno kai tana son ta dawo kenan ba mai ƙarya ba don matan musulmi suna kwaikwayon matan jahiliya yanzu haka ne ku? Allah ya kiyaye mu yani allati qabla bi'thatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jahiliyan da tazo kafin aiko annabi mai allah ƙaulabi satin nabi kanalalam kullahu ya mujifi zalalin wa kufurin wa ilhadi sai ya zama duniya a wancan lokaci tana ta fagamniya ne akan ɓatakafirci da wuce gona da iri duk wanda ka ganshi a wannan zamani batacce ne sannan kafiri ne kuma mulhidi ne ɗan kama karya ne mai wuce gona da iri sai waɗanda Allah ya kiyaye li'annar risalati sabiqa domin manzancin da suka zo kafin aiko annabi in darasa gaba ɗaya sun shafi an lalata su an gurɓata su an canza su sun fita hayyacinsu daga yadda annabawan suka zo da shi mala yace fal yahud kaga su wancan da aka yi bayanin cewa an aiko annabi Musa wajen su da littafin attaura harrafo harrafu kitabahum attaurati sun canza littafin attauran gaba daya wa adkhalu fihi kathiran min al-kufriyat sai suka shigar da abubuwa na kafirci da bata masu dimbin yawa a cikin attauran tauran mala yace wa shana'a da miyagun abubuwa masu muni allati adkhaluha fi taurati wanda suka shigar da shi a cikin <clears throat> littafin Allah na at-taura wa kadhalika nasara haka su kansu nasara waɗanda aka aiko musu da littafin injila annabi isa ya zo musu da shi harrafo kitabahum sun birkice littafin na injila amma kana alaihi saɓanin yadda Allah ya ba isa littafin waqtin nuzulihi lokacin da aka saukar da littafin alal masih alaihi salatu wassalam ga nabi isa dan maryam wa zalika anna rajulan yuqalu lahu bulus yanda aka canza littafin injila wani takarare ne aka samu a cikin su sunan shi bulus aw shawul ko suna ce mai shawul kana yahudiyan haqidan ala rasulullahi isa alaihi salam shi wannan bulus wani ba yahude ne makiyin annabi isa ne ƙiyayya ta gaskiya fahazar rajil sai wannan mutum bulus laja ilal makari wal khadi'a sai koma yi ma annabi musa makirci iri-iri da cin mutunci da taɗe shi fi ifsad dinil masai alaihi salam ƙoƙarin shi shine lalata annabi addinin annabi isa kaca-kaca haisu azharar imanin bilmasih a lokacin da ya fito fili ya bayyana cewa wai shi ya yi imani da addinin annabi isa wanda ya kai fa har kama almajiran annabi isa yake yana kashewa amma da allah ya ɗauki annabi isa sai ya zo ya samu almajiran annabi isa sai ce ya gane kuskuren shi yanzu ya fahimta ya tuba shi yasa kuma in ba ku yi hankali ba na ku bulus din yana nan zai ci ce ku ya tuba ko mun gano wannan da kyau ko da haka da haka sai a ƙara samun daman wargaza lissafin aikin da kuka yi da kuma tsarin ku a keta ku a rusa ku jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko wa annahu nadima wai sai zai ce wallahi yayi nadama alama kana min qablu akan abubuwan da yake ta aikatawa min adawatul masih na adawan da yake da annabi isa in kai ba sakare ba mutum yi adawa da mahaifinka har ya mutu wa kuma yin sai zai ce ya gane sai zo da wasu abubuwa kuma yana nuna cewa mahaifin da naka bai iya ba yi ko tuban yayi to abin da ya faru kenan bayan da Allah ya dauke annabi Isa sai wannan bulus din sai zo ya ce ya gane kuskuren da yayi yanzu ya tuba yana sa a tafi tare da shi ana nan ana tafe wata rana kawai sai yake gashi nan gashi nan sai suka ce wane ne sai ce ku ba gan shi ba suka ce mu gan shi ba suka ga dama da hagu almajiran annabi isa manya manya ba su gan shi ba sai ce wa annabi isa ya gani ya gan shi a sky wai ya bata yanzu ana na yana ta faɗa haka yana ta faɗa haka ran nan sai zo ce wa annahu ra'a ru'yan wai yayi mafarki bi za'amihi a bisa riyawan shi mun gano wannan da kyau ko fa amana bil masih to sai zuwa bayyana yayi imani da isa wasu daƙahun nasara fi ma ƙala sai kiristoci suka gazgata shi akan duk abin da ya faɗi sun ma'innahu na walal injil sai ya ɗauki injila allazi an zalallahu ala isa injilan da allah ya aiko annabi isa da ita fa'ada khalafihil wasaniyat sai ya shigar da bautan gunki cikinta wa shirkiyat da abubuwa na shirka wal kufriyat da kafirci haisu ada khalafiya kaidata tathlith shi ya fara shigar masa da aqidan Allah uku ne trinity allati mai ai anna Allah thalithu thalatha wai Allah ɗayan Allah uku ne anna Isa ibn a injilin shi bulus a nan ne aka fara samo cewa Allah uku ne kuma annabi Isa ɗan Allah ne an Allah kuma annabi Isa ma Allah ne wa khala fihi al-amra bi ibadati salim a cikin attauran bulus ne aka samo cewa wai a koma ana botan cross wa khala kufriyatin shani'a aka shigar da kafirci masu muni domin a zamanin annabi isa bai san cross ba har aka dauki annabi isa bai ba taba ganin cross ba shi bai san shi ba mun gano wannan da kyau ko domin sun gicce wani mutum ne lokacin Allah ya dauke shi to daga lokacin ne sai a koma suna botan cross kuma ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa bai san wannan ba shi yasa kafin lokacin da annabi isa ya zo kafin ɗauke shi ba sunansu krista ba saboda kalmar krista daga yana aka samu shi mun gano wannan da kyau ko to daga baya ne sai suka ciro wannan tutar sunan zuwa yanzu kenan annabi isa san da yake duniyan nan kafin a ɗauke shi ba da wannan suna ake kiran addinin shi ba kuma gano wannan da kyau ko sunan addinin shi islam a wannan lokacin ƙohu fi zalika kuma ka samu nasara sun gazgata bulus akan duk waɗannan taɓargazan da ya kawo ala annahu alimun wai suka ce babban masani ne wa ala annahu mu'minun suka ce mumini ne wa laqabu har suka yi mai laƙabi bin rasul bulus suna ce mashi manzo bulus kun gano wannan da kyau ko har suna mai laƙabi da manzo bulus ay rasulul masih wa in masihu na son ya aiko sako wai sai ba bulus kaji ya rasa ba kowa cikin manya manyan masoyan shi irin su barnabas mun gane sai ya rasa wanda zai ba sako sai wanda har aka dauki annabi isa yana fada da shi yana kashe mabiyan shi shine zai aiko da sako bi za'amihim mala yace wa qasduhu ifsadu dinil masih manufan shine bata addinin almasihu wa hasala lahu ma arada kuma sai da ya cimma manufan shi faqad afsada din al-masih sai kawo abubuwa da dama wanda ya lalata addinin wa adkhala fihi al-wafaniyat wa at taflif ya shigar da abubuwa na botan gunki da kuma botan cross da kuma cewa Allah ɗayan Allah uku ne wa taqada anna Isa allah kuma a bakin shi aka fara jin cewa annabi Isa dan Allah ne wa annahu salatu thalatha kuma ya ɗayan Allah uku ne shi wa adkhala fihi wasaniyatin kathira kai ba ma wannan ne bannan da ya shigar kaɗai ba fattaba'uhu ala zalika kuma nasara suka bi shi akan haka fa hazihi halatu ahlil kitabi qawla bi'thatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a wannan shine halin ahlul kitab kafin aiko annabi littafin nasa sun canza an gurɓata an samu lalatattu miyagun malamai sun shiga cikin addinin sun ɓata shi mun gano wannan da kyau ko illa baqaya minhum sai dai yan tsiraru kana ala dinil masih wanda suka zauna akan addinin annabi isa qala shaykhu taqiyuddin mala ya yace babban malami taqiyuddin yace innahum qaradu qawla bi'fatin muhammadiyya kafin wannan da'awa na annabi ta yi karfi su ma waɗanda suka rage suna kan addinin annabi isa na gaskiya duk sun mutu mun gane wannan da kyau kuma yi tarihin ɗaya ran nan ana wanda buhaira ɗin nan buhairi ɗaya daga cikinsu ne sannan wancan kawo na khadijatul kubra wa kenan eh waraqatu bin nawfal shi ma yana daga cikinsu ‘yan tsararu ne waɗanda suka ragu kuma kafin da'awa ta yi ƙarfi na annabi duk sun rasu ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce lakin na al'aktariya minhum alal kufuri sai dai mafi yawancin mutane a wannan lokaci suna kan kafirce walin harab da kauce ma gaskiya an dinin lahi ba sa kan addinin allah kenan wannan lokacin babu littafi tabbatacce wanda ba canza ba al'umma suna rayuwa ne cikin duhu da bakamniya shi sa ka kira wannan zamani da cewa zamanin jahiliya ba annabu kun fahimci wannan da kyau ko wa ammal arab amma su larabawa wanda annabi ya zo a cikinsu da addinin musulunci kanu ala kismaini sun kasance kashi biyu ne kismun ittaba'u diyanatis sabiqa wasu kasan daga cikinsu sai suka bi yahudawa wasu ka bi kiristoci kal yahudiyyatu wan nasraniyya wal majusiyya wasu ka bi yahudanci nasaranci majusanci wa qismun kanu alal hanafiyya wasu kuma suka tsaya akan addinin annabi ibrahim dini ibrahim wa isma'il la siyama fil hijaz musamman ma a tsibirin larabawa fi ardi makkatul makarrama waɗanda suke zaune a garin makka Sosai sai suka tsaya suka ce suna bin addinin annabi ibrahim ne wasu suka zama kiristoci wasu suka zama yahudawa wasu daga cikin larabawa su koma bautan wuta mun gano wannan da kyau ku to haka waɗannan da suka rage suka ce suna bin addinin annabi ibrahim daga cikin larabawa to su kuma za mu ji tarihinsu a gobe in allah maɗaukin sarki ya kai mu yaushe ne suna bin addinin annabi ibrahim so koma bautan gunki yaushe suka lalace so koma mashaya giya suka zama mazinata suka zama 'yan handama da babakere suka zama cikakkun azzalume miyagu har zuwa sanda allah madaukin sarki ya aiko annabi aka rushe wannan tarka-tarkan da ya zo ya mamaye su sakamakon nisa da suka yi da zamanin risala allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara a nan sakamakon ƙurewar lokaci muke cewa fasbanaka biyan nika sha da la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum